a wajen wani taron manema labarai mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta apc a najeriya shiyar arewa maso gabas dr umar duhu ya ce jam'iyyar ta ban wani sabon yunkuri da ya ce jam'iyyar pdp da ke mulki a najeriya ke yi na karu dan da hargitsi a jam'iyyar zargin da ita kuwa pdp ke musantawa dr umar duhu ya ce jam'iyyar apc na fasani da waɗanda ake son yin amfani da su don raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar musamman ma a jiyoyin da su suka koma apc batun da ya ce ba za su kyale ba tafiya biri ya kama da mutum domin idan ka duba irin halayen wasu daga cikin membobinmu da da su aka ja kai zauracin mutane cewa shigo cikin jam'iyya bayan mutane sun shigo cikin jam'iyya yau su ne suke yawance wace suke cewa ai wayannan ba shigo ba ai sun shigo ta bayan kofa to abin da yake sa mutane Najeriya sani ma shine shin eh, gwamnoni guda biyar nan ai ba shigan jam'iyyar suka ba sun haɗe ne da jam'iyyar mu ta APC kuma wajen haɗewa dole akwai Eh, ka'idoji da ake sawa so a lokacin da muka suka shigo suka kawo eh, ko abin da suke nema kafin shiga cikin apc aka ce musu ba za a yarda da wannan ba abin da aka amince musu shine idan kuka shigo duk daraja da aka ba gwamnanmu da yake cikin haɗakan nan haka za a ba ku kuma saboda haka ba abu ne da za a ce yau wani zai tashi yana ta bayan da kai aka je kai zo mutum sannan bayan mutum ya shigo gida kuma sai ka ce masa a fita waje tukuna sai na kulle kofa an jima zan kira ka to kaga wannan ba daidai bane shi sa idan aka ce akwai angulu da kan zabuwa cikin mu na yarda da hakan kuma zan yarda da shi domin abin da ake yin ya kama da hakan saboda haka kira na gare su dai su san cewa duk abin da suke fa kan magiya waye saboda haka talaka kuma ya san abin da ke faruwa to sai dai kuma a martanin da yan pdp suka maida sun bayyana zargin da apc ke yin da tatsuniya alhaji haji gombe kusa ne a jam'iyyar pdp a jihar adamawa apc ba labarin za ta kai baran gaya maka abdulaziz ka rubuta ka ajiye su da abin da ke cikin apc kaɗai ta ishe su mu kuma mu kuma nan daram ba gudu ba jaraba da ba kamar ce kuke da sa musu na hayaniyar ko hayaniyar me kuka rasa me kuka ce musu ai ba wani abin da ga musu me aka ce musu ka gaya min abu ɗaya da mutumin pdp da cewa dan apc kaza ko ko na hana haka za ko kar kai kaza duk abin da suke suna abin su ne su iso daga hayani da ke cikin su ma su hada su tsaya su dinke ta tukunna kafin su hango PDP manazarta harkokin siyasa irin su Malam Umar Dan Kano na ganta shekarar nan ta 2014 da shekarar bazarar siyasa ne tabbas ko hakkun wannan shekara da muke ciki ta 2014 shekara ce ta bandarar siyasa idan ka tsaya kai la'akari da abubuwan da suke ta faruwa tun shekarar da ta gabata za ka ga ita jam'iyya da take da mulki uh, ita ce pdp tana ta kokarin yadda za ta yi ta rike 'ya'yanta kuma ta zama na ta dawo makan mulki sannan kuma sannan gefen kuma za ka ga ita uh, apc ita kuma tana kokarin yadda za ta yi ita ma ta samo wannan dama ta kafa gwamnati so duk hanyoyin da suke ta kokari kowa yana ta kokari yadda zai iya eh, iya rofin da kai ne kowa yana ta kokari ita PDP tana kokarin ta kan mulki ita kuma APC tana kokarin ture ta saboda ita ma ta kafa mulki saboda gaskiya a siyasance idan ka lura da abubuwan da ke faruwa a Najeriya Najeriya an banmu a baya sosai yanzu dai an zura ido a ga komai shekarar za ta haifa wanda kuma lokaci ne ke tabbatar da hakan Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya